وقالوا يا ايها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون bayan wani ɓangare na azaba ya same su sai suka ce wa annabi Musa ya kai wannan matsafi ka roƙa mana ubangijinka saboda alkawarin da ya yi maka na yaye mana azaba idan muka yi imani tabbas mu masu shirya ne gare shi matukar ya yaye mana